abin da ya faru malam ibrahim shine a daren jiya misalin karfe takwas da wakilin mintuna na dare ne dai a wasu mahara suka yi yunkurin shigowa cikin birnin maiduguri inda suka tsaya a wasu ƙauyuka wani ƙauye da ake cewa bali shuwari da kuma wani ƙauye da ake nan dai da shiga cikin garin maiduguri ne to da suka tsaya wannan ƙauyuka suka dinga buɗe wuta kan uwa da wabi a wannan ƙauye inda aka samu asarar rayuka da dama da kuma wasu da suka samu munanan raunuka wanda za ka suna asibiti. To Malam Haruna bisa bayanan farar hula da kuma na hukuma mutane nawa suka mutu? ta bakin kakakin jami'in hudar jama'a wato mataimakin darakta na hudar jama'a na rundunar sojin Najeriya kanan umar cikin mutane guda goma sha biyar sun mutu ciki har da soja guda sannan kuma 83 sun samu raunuka wadda kuma aka ana masu magunguna a asibitoci daban-daban maka da shi akwai wanda suka samu munanan raunuka da dama to wannan gididdiga ya canza daga bisani lokacin da muka ziyarci A asibitin kwararru na nan cikin garin maiduguri lokacin da shi gwamnan ya je ganewa idanunsa waɗannan mutane da ke fama da wannan jinya ke na harkashen bindiga to ya an samu gididdigan mutane guda goma sha tara sun mutu a sake kuma muna nan a cikin asibitin ɗaya ya sake mutuwa aka samu ƙarin guda wato mutane ashirin a baro mu asibiti yanzu na mutane ashirin an tabbatar mana cewa sun mutu yayin da saba'in da hudu kuma aka kawo su wannan asibiti don yi masu magani wanda dukkan musu raunukan bindiga ne. To suwa ake kyautata zaton sun kai wannan harin? har yanzu dai gaskiya ba wanda ya fi ɗauki nauyin kawo wannan hari amma gaskiya wannan hari bai rasa da da irin hare-haren da 'ya'yan ƙungiyar boko haram ke kaiwa don abin da ake cewa da misahiyar da muka yi da mutanen da ke kwanci kan gado sun nuna mana cewa waɗannan mahara sun zo ne cikin motoci da kuma motocin nasu kamar yawanci irin eh, motocin da yan kungiyar boko haram ke zo da shi ne su da kuma babura. To yaya batun matakan tsaro a birnin na Maiduguri? Na'am, to a gaskiya kamar da su bayan da su sojojin suka fita sun bayanin cewa a komi na zina koma komi ya koma daidai kuma to yaya kai da idan ka kaga canji a yanayin tsaro kamar yadda ka saba gani eh to idan aka canji za kamar da suke mun samu mun isa wannan gari ba a yanzu haka mun je ziyarci asibitin da irin waɗannan mutanen suke kwance mun ga su mun yi rasu sun nuna mana cewa ta kai ta kai kawai suke yi babu wani rauki da suka samu. Gunan sojan sun bada da bayanin cewa sun kashe waɗannan 'yan ta'adda sun shida. Ah, wadda kuma ba mu dai ba a nuna mana hotunan su ba mu